sha shida ga watan ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku shi ya daidai da kuma sha bakwai da watan afrilu miladiyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna cikin tafsirin manasotul bakara mun kakan aya ta ɗari biyu da tamanin da uku za mu tashi kuma kan ta ɗari biyu tamanin da hudu sha Allah ta'ala tambayi biyu za mu amsa a shiga cikin karatun insha Allah ta'ala Wani ta ce salamu alaikum wa rahmatullahi ita ce ta je asibiti aka sa mata roba sai ta ga jini yana zuwa kaɗan kaɗan amma ba ita ce da take yi ba zan ba ta yi da san cewa shi ne ba amma haila ba ne za su yi aji azumi to ma'ana tambayi ta ke bata ciyo gidi ba amma kuma yin yawa suka wani suka takardar sun yi tsarin bayani a kai cewa an sa mata roba ne ta dakatar da haihuwa a hannunta ce kuma jini ci gaba zuwa a gabanta a lokacin za ka duba ta gani wani irin jini ne ba dole bane sai lokacin al'ada saboda abin yana da alaka da hala ta al'ada abin yana da alaka da hala ta haihuwa ita kuma haihuwa tana zuwa nan dalilin haihuwa domin kwaya tsaye ne mace take da su a cikin cikin ta wanda su ne suke zama ɗa idan suka kwana bakwai suna zagaye a cikin abin da ake kuma falability wasu a ah, cikin ne guda biyu menene tube da hausa to jib da yana kusanci kamar dai jib ne guda biyu kowane yana haka idan an samu da ita za a tace maniyin da aka zuba mata sai ɗaya ya shigo cikin wani cikin sai zagaya idan aka yi sa'a ya zo ya haɗu da kwanta a daidai na lokacin sai ta dafi ciki idan kuma bai haɗu da kwanta ba to haka maniyin za ta watsar da shi sannan shi kuma kwan da sai ya lalace sai bayan kwana ashirin da bakwai sai zama jini sai ka tabbata shi mutum da shi wannan jinin yana zuwa ne a matsayin bakin jini ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan wani jini yace damul hayd damul aswad yuqrib da kuma damul hayd damul aswad yuqrib shi jinin haiba bakin jini ne ana jin karninsa ko kuma bakin jini ne mata na gane alamarsa idan jinin da ke ga ya zo miki dalilin wannan implant da suka ji kasa na dakatar da haihuwa ya tsokano wannan haibar ne to azumin ya kari haibar ce tsokano da kika amma idan kika cewa ba shi ba ne, an samu disorder ne na jini abinda tura ke cewa disorder ko zai ke cewa disorder na jini shine ya zama ya lalace bai kamata da biyo ta hanya ba kawai sai ya faɗi to in wannan yake gani kamar ya zama rauni ne ake mace azumi nan amma da dukkan alamu abin da yake bayyana cewa jini ne na al'ada saboda ne tsokano jinin al'ada abin da aka nufi yana alaka da jinin al'ada sai ki aji azumin shi idan kuma ba na hannu bane wanda ake insatin ne ma'ana akwai wanda ake samu a auren su wanda kai tsakin bakin san a gina al'ada ne sai idan ya kasance wajen sa miki ne aka miki rauni aka ji miki ciwo ko da ya farke ko da abin da cikin da ake sawa da shi to wannan zai zama shi ma rauni aka miki jini ne yake zuwa kawai ma ki tantance shi da ke ne ba mu gada ba ke kin san me jinin aiba sai ki gane wa irin jini ne zuwa ki jaja wurin ne ko kuma ya launin baki baki ne shi ke sai ki tabbatar da abin da ki gane sai mai tambaya ta biyu kuma yake ne ya ci bashi mtm to kafin ya biya kuma kwantan ya sa wani filayen to ya za a yi da shi ke sai ka jira tunda ai za ka ci banza ne sai ka biya za ka je ka ai da ba cewa ka arbe layin har abada arbe layin ne temporarily sai ka je ka yi sa ni lamba ana sai ka je ka yi rijistar ɗan ƙasa da wannan lamba ce za ka iya buɗe layin ka sai ka je ka yi rijistar ko nawa ake kashewa ka je ka yi saboda ka zo ka buɗe musu layin su ka ba su kuɗin su shi ne haƙƙi a kai ba zai yi in ba ka fitar cewa kai masu sadaka shi ba tunda suna raye kuma suna son kuɗin su sannan ba zai yi maka fatawar cewa ka sai kati ka kankare ko ka jefar ba ko ka sai kati ka yaga ba saboda duk wannan ba zai face ka ba dole sai ka mai musu da kuɗin su saboda in ka sai kati su wannan katin a wajen da shi ma kuɗi ne kun fahimta kai ne dai ka sake yin hasara tun da ka jefar da kayan ka so dole dai ka je ka san da za ka bude wannan katin a layin naka saboda ka biya su hakkin su Allah ta'ala shirin da mu jiya wani ya sake yi mun tambaya bayan an tashi ya buga mun cewa a mun yi maganar kan mai da tuna dillalai wanda suke afuwan ba da lalai ba shi da suke zuwa aikin cikin fili a ce a ba su al'ada suka fi cin al'ada haramin ne to yaya me me madogara akan wannan hujjar karara take ina tsammanin kuna karanta ayar ko ban karanta ba Allahu alam Allah ta'ala cewa wa ashhidu uh, wa aqimu shahadata lillah ku tsiri shaida saboda Allah duk abin da ke aikin Allah ne ba a jin kun fahimta duk abin da haƙƙi ne na Allah domin kai sallah wa zai in ka duk azumin da ake wa zai so da azumin ka da sallar ka da shaida da zaka bayar duka na Allah haka da aikin haji wa aqimu al-hajj wal umrata lillah in kai aikin haji da umra wa zai baka lada Allah yi zubar to haka nan wa mu shaharata lillah ka bada shaida saboda Allah ko miliyan nawa aka fi dini nan kai shaida ne Allah ta'ala ne ka kira ka bada shaida sai kai shi kai ta susan baki ka tsara gaba kai kawai sunanka aikin ma gode ma Allah da aka kira ka mutum shaida saboda kai musulmi ne adili an ji Allah kuma ka gode ma Allah kai ba bawa bane saboda mun ce bawa ba ka fashi ne sannan ka gode ma Allah an yarda da nagartar da aka ci ta zo ka da shaida idan ne na kace a biya ka a nufin suna kudin ba da shi mun fahimta ya kuma yin kusa ana jin daɗin jikin ba za mu za mu yi karatu insha Allah ta haka amma ba wai a cikin da komai da komai wani za mu iya fitarwa na ta ma da kuɗi tun jiya na tsammanin da kuɗi na yi addu'a amma ni hanyar Allah da kada ke tafa ga ku ya ta rufe wiki in tsammanin gadara nake ne ba ta kama ba ce da rashin lafiya Allah shi ba mu lafiya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل حملنا ما لا ضاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين زين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم أما بعد الله سبحانه وتعالى يا دنجلو جميل وجن كمل ون سورة البركة wadda take ɗauke da darussa da yawa a cikinta kuma waɗannan ayoyi na ƙarshe su ne ayoyi wanda suke ɗauke da wasu falaloli da manzo Allah sallallahu waɗanda ake ce makawati so da bakara ayoyi guda biyu daga amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minin zuwa kan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ayoyi ne waɗanda in ka sir ake kurfi babu wata aya a Qur'ani da kuma kima da darajar waɗannan ayoyi saboda wannan ayoyi guda sun shafi dukkanin addini maqsudul din gaba ɗaya sun tattara shi a cikin Allah subhanahu wata'ala ya sanya su zama mafi alkhairin ayoyi a cikin alƙur'ani ko cikin mafi alkhairin sura ita ce suratul baqara mafi kuma girman sura da take cikin alƙur'ani ba kafin mu zo kansu muna da aya ɗaya a baya wadda take da alaƙa da waɗancan ayoyi na baya ita za mu kammala sannan sai mu dawo cikin wannan ayoyi guda biyu mu yi bayani akan a falalar insha Allah Allah ta'ala yake lillahi ma fi samawati wa ma fi al Allah shi ke da abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke cikin kasai wa in tubudu ma fi anfusikum in kuka bayyana abin da ke cikin zukatanku aw tukfuhu ko kuka koye shi yuhasibukum bihi Allah lalle hakika Allah ta'ala zai muku hisabi da wannan abu da kuka koya cikin zakatun fa yaghfiru liman yasha Allah yana gafarta ma wanda yake ko Allah zai gafarta ma wanda yake wa yu'azzibu man yasha ya kuma azabtar da wanda ya zuwa cikin bayan Allahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan dukkan komai sai Allah ta'ala ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna lalle manzo yayi imani bima unzila ilayhi abinda aka saukar a gare shi min rabbihi daga ubangijinsa wal mu'minuna haka nan su ma mu'minai sun yi imani da abin da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullun amana billahi dukkanin sun yi imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa kutubi da littattafansa wa rusulihi da kuma manzanninsa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambancewa tsakanin annabawa ko manzannin Allah ta'ala mu ce mun imani da wannan ba mun imani da wannan ba wa qalu sami'na wa ata'na suka ce mun ji kuma mun yi da'a ya rasulullah ghufranaka rabbana wa ilaykal masir gafararka muke nema ya ubangiji kuma makomar mu tana komawa ne zuwa gare ka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a Allah baya kallafa wa rai sai abin da za su iya ɗauka laha ma kasabat abin da ta aikata na alkhairi ta tsoruta da hannunka za ta same shi alaiha maskasabat haka nan abin da ta yi kokari wajen saba ma Allah a kansa shi ma za a yi masa sakayya a kansa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji kar ka kama mu da abin da muka yi mantuwa a kansa ko muka yi kuskure a kansa ربنا ولا تحمل علينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ya ubangiji kar ka ɗora mana nauyi wanda irin abin da ka ɗora mu wanda zai gabace mu al'ummomin zai gabace mu ka ɗora musu nauyi wanda wasu ba su iya ɗauka ba su iya ɗauka Allah kar ka ɗora mana wannan nauyi ربنا ولا تحمل علينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به Allah duk abin da ba za mu iya karka ɗora mana shi Allah wa ku anna kai muna gafar wa gafir lana gafarta warhamna kai muna rahama anta maulana Allah kai ne majalisin lamarin fansurna ala alqawmil kafirina ya Allah ka taimake mu kan mutanen da suka kance kafirai wannan shine tarjamar waɗannan ayoyi guda wanda suka zo a ƙarshen suratul baqara sai mu koma kuma mu ɗauko da kuma fawaid inda Allah subhanahu ya sanya mana a Allah ta'ala ya ce lillahi ma wa Allah shi ke da abin da ke cikin sammai da kuma abin da ke cikin kasai gaba daya duk da an kawo al'arda ana a matsayin mufrad amma ita kasa din ita ma kama ma'ana hawa hawa ce ita ma Allah ya amfani da mufrad yana nufin kuma jam'in ta gaba daya kamar yadda amfani da shi sunan as-samawati a matsayin jam'in sa to annan Allah ta'ala sai mai da kuma kasa a matsayin mufrada saboda ita ce kadai take iya ganin cewa kamar gaba daya babu komai a cikin ta kasa kawai ta tafi gaba daya amma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna maka samawa jam'in sammai saboda ka gane akwai abubuwa da yawa waɗanda suke da alaƙa da addininka da suke sauko ma daga san suke da alaƙa da rayuwarka da Allah ta'ala yake baka hukunce hukunce a kansu. haka ita ma ƙasar tana da wannan amma an galabaitar da an gabatar da sunan samawati akan sunan al'ardi saboda saƙon da yake zuwa daga sama na wahayi Allah yana nuna maka girman samaniya da kuma kibriya'unsa da Allah ta'ala da yake ciki duk da cewa akwai irin sa kasa amma yanzu Allah na so ka mai da hankalinka ne zuwa ina zuwa sama Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar da ya ce muna wa in tubudu ma fi anfusikum in kuka bayyana abin da ke cikin kirazan ku cikin zakatan ku aw tukhfuhu ko kuka koye shi yuhasibukum bihi Allah Allah zai muku hisabi da wannan abin da kuka koye a cikin zakatan ku abin nufi ana shi ne ubangiji subhanahu wata'ala ya muna magana a baya akan abin da ya shafi dukiyoyin da abin da ya shafi basu zuka da zamu yi da abin da ya shafi ciniki halattacce da kuma ciniki na riba da bashi na riba da ba da jingina duk Allah subhanahu wata'ala ya bayyana muna kuma ya dinga koro muna ayoyi da suke magana cewa wala tattumu shahada kar ku boye shaida a cikin zakatan ku in an nemi ku shaida Hakanan wala ya abashu hada idza ma du'u in an kira shaidu kar ku ki zuwa haka wala yudarra katibun wala shahid kar ku cutar da ku masu shaida da wanda yake rubutu kar ku cutar da waɗanda suke da wannan kuɗin da ire-ire waɗannan ayoyi duk Allah subhanahu wa ta'ala ya koro mana maganganu a kansu dan sai Allah ta'ala ce wallahu ma ta'maluna alim wallahu ma ta'maluna basir wallahu ma ta'maluna khabir duk Allah ya koro irin waɗannan bayanan nuna maka cewa abin da ke cikin zuciyarka Allah ta'ala ya sani to don ya nuna ma girman saninsa da yadda ba za ka iya kauce ma sanin Allah ba yadda kuma ba za ka iya gagarar Allah ba yadda babu wani abin za ka iya ɓuya ma Allah sai Allah ta'ala maka ƙarshe gaba ɗaya domin duk inda za ka je a duniyar nan iyakar ka dai zuwa ga Allah za ka koma sai Allah ta'ala ce maka lillahi ma fi samawati wa ma fi Allah fa shi ke abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai sai yake ce kaga abin da ke tsakiyar sammai da kasai zai gagari Allah kenan kai gaba ɗaya ba kai girman sammai ba ba kai girman kasai ba to Allah ya jin ya jingina milkiyar zuwa ga wannan lamul milkiyar Allah jirgin ya ce dukan nashi to kai ne na kai kana wani abu mutum da ba ka wani abu duk abin da ke cikin sammai din nan Allah ta'ala ya san shi abin da ke cikin kasan nan Allah ta'ala ya san shi kai sai abin da ke cikin ya tsoka zuciya ka ne Allah ta'ala bai sani ba kun gane misali Allah yana gagarar da kai ne Allah yana nuna maka baka isa ba a matsayinka na mai na bawa ka iya kauce ma ajjar Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana nuna maka a matsayinka na bawa baka gagarar ubangijin ka. mun fahimta sai Allah ya ce maka to abin da ke cikin sammai na sani abin da ke cikin tsaye ma na sani kai daga inda kake yanzu daidai kafin ina faɗa mana abin da ke ƙasa mita ɗaya me ka sani me za ke gani nan da santimita biyar da san injiniya ku ne magina abin da ke kasar santimita biyar a nan wa zai shi idanun waye zai ganuwa abin da ke nan amma ba sani ba tun daga malami ko shi zai ganuwa tun da su malamai ne to abin da ke cikin sama waye zai yi tsalayi da shi duk kokarin ka ba za ka iya ganin abin da ke cikin sama to shi Allah subhanahu wataala yana sanin abin da ke cikin sama kuma yana sanin abin da ke cikin ƙasa kuma a gaba ali imran yana ga maka in tukhu ma fi sudurikum aw tubutuhu yuhasibukum bihi Allah in kuka ya'lamu Allah duk abin da kuka da shi a cikin zukatan ku in kuka bayyana ko kuka koye shi dai Allah ya bar shi babu wani abin da bawa bi kudurci a cikin zuciyarsa wanda Allah mahalicin ka bai san shi saboda ya san ka tun kafin ka san kanka ya san me zaka zama tun kafin ka zo ka zama duk motsin ka Allah ta'ala sai da riga ka sanin me za ka sai me za ka mutu kamar yaro ne yana mawa ba man sa wayo yace ni za ka mawa ni za ka mawa kin ka ya ka bani ka duniya ba me kake nuna masa gagarar da shi kake yi kana nuna mai gazawarsa kana nuna mai ah, rashin wayansa kada ya tsammanin wayansa ko wani kayan dabar ne a wajenka domin kai ka yi yawon Legas, ka yi yawon Fatakwas ka je Ribas duk duniyar nan ka zagaya to yanzu ko a ce wani yaro zai maka wayo kaga nan kana gajiyar da wayon ka kana nuna mai fifikon naka wayon kun fahimta ko mutum ya ce maka kana magana tsaro ni ne fa gwamnan garin nan ka fi ni sana abubuwan da suke faruwa a garin nan fa tsoron mai girma gwamna Allah kara masu lafiya sun fi musanin da abubuwan da suke faruwa da inda ya kamata a je a saki abubuwan da ya kamata a saki da inda ba da ya kamata a saki ba da inda ana bi a hankali da inda ana bi da gaske da gaske duka sun fi mu sani wataƙila hikimomi ne suke bi irin na tsaro ko kuma hikimomi irin na mulki ko hikimomi irin na media su duk abin da suka sani mu za mu sani saboda duk wani rahoto ranar laraba sai an kama su to da inda kai da muke zaune a teburin mai shayi sai mu dinga yanke hukunci a kan wannan abu in ka zo kana zagin kan in ka zo da faɗa mun ya za a gyara ƙasar ka gaya mun in ya fara gaya ma matsaloli sai ka ganka kawai a gaban sa ne tsarara baka san komai ba to ina ga kun Allah subhanahu wa ta'ala ina ga Allah wanda shine ya halicci zuciyar taka sai ce maka duk abin da ka boya cikin ta Allah ta'ala ya san shi in kuka bayyana ma Allah ta'ala ya sani to abin da kuka boye wasu malamai suka ce menene ake boyewa suka ce muwalati ga kafirai da waɗansu musulmai duka suna nuna cewa kamar sun yi imani amma suna son wasu kafiran a cikin zukatansu ko kuma suna da wani abu da suke ɓoyewa na riba da suka ƙi bari a cikin zukatansu ko kuma akwai wani abin da ba su yi imani da shi gaba ɗaya ba don haka suna da shakka a kansa sai suka zo kuma suna nuna cewa su muminai ne su sun imani amma zukatansu kuma akwai matsala jama'a kun fahimci wannan fasarori to sai Allah ta'ala ce in tubudu ma menene wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah in kuka bayyana ko kuka boye duk Allah ta'ala ne muku hisabi a kai wadansu malamin tafsiri suka ce abinda ake nufi da in tubudu ma fi anfusikum na alkhairi da kuka yi kuka tuba daga abin da yake na laifi yanzu kun tuba to shi Allah abin da kuka bayyana na tubar ya fi sani sai ya sakan ya muku da alkhairi akan ta aw tukhfu ko kuka boye rashin tubar a cikin zukatan ku ba ku tuba ba amma kuka ce kun tuba to ba duk Allah ya san wannan abu wane ne zai tsire ma Allah babu to Allah ta'ala sai ce to waɗanda suka bayyana gaskiyar tubar su fa yaghfiru liman yasha waɗanda suka yi tuba idan Allah ta'ala ya gada masu sai ya ce musu ya farta musu ya ce ku su kenan wa'anda kuma tubar su tuban muzuru ce su yi su koma su yi su koma su yi su koma Allah ya san su ma'ana kun ɓoye wani abu a cikin zukatan ku ba ingantacce tuba kuka yi ba to shi ma yu'azzibu man yasha'u a cikin wa'annan sai Allah ya wanda ya gada ma azaba jama'a bayanin ya dan fito to ku ya kuli mun ci wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala mai iko ne akan dukkan ku nan sai Allah bai ce maka alimin ba saboda me ya bayyana maka ilimin sa ya bayyana maka sanin sa ya bayyana maka labarin ma da zai baka to yanzu mai ba da labari ko mai ilimi anan in aka sake maimaita wallahi ma ta'amaluna alim wallahi ala kulli shay'in khabir ke sai kaga tiyakin bai fito ba amma kudirar Allah babu wanda ke da kudirar Allah ilimi kana iya samun lafiya kamar dukkanin kowa da ɗan gwargwadon ilimin ka cikin cokali ka fahimta mun yi musharaka da Allah a wajen mai bangaren ilimi amma kudura ba wanda ke da kudurar sai Allah kudurar Allah ba wanda ke sami ta shi ne wannan kudurar ce yake karya waɗanda yake so da wannan kudurar ce kuma yake daga wanda yake so to a koda yaushe kar ka yadda ka zama kana fito na fito da Allah saboda ya fi ka sanin abin da baka sani ba ka yi kokari ko da shi ka zama mai lallab da kanka ka yi kokari ka zama ko da yaushe mai kaskantar da kanka ka yi kokari ko da shi ka zama mai neman taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ba laifi bane ka yi sabo laifin shine tojewa akan sabo kun fahimci me nake nufi ba umarni bane wai ake nufin je kai sabo a in kai sabo ka tantance kai sabo saboda kai dan ne ba mala'ika bane kai ba kuma annabi ne kai ba kai ba ba bane amma abin da Allah ke bukata gare ka da kai saban sauri ka zo ka tuba والذين idza fa'alu fahishatan أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون in ka yi ladin zo ka dawo wajen Allah shi Allah ghafur rahim kar ka ɗaya tsammani akan duk laifinka laifinka tsakaninka da Allah ne wallahi Allah zai ka san kai yanzu ne babban tashin hankali ba bandit ba sun kashe mu suna ta kashe mu wallahi biran da suka suka sun sun tuba Allah ta shi kenan ko sha wallahi min qabla an taqdiru alayhi in kun kama ɗan fashi da makari Allah ce kafin ku kama sun suka tuba fa'lamu anna Allah ghafur rahim kani Allah ne gafara ne mai jinkai to ku zo ku tuba in kuka tuba shi kenan sai kowa zama da ku lafiya in kana zina in kana shan giya in kana komai na laifi tsakanin ka ubangiji wallahi daga ran da kace Allah na tuba shi kenan Allah ya yi maka abu ne Allah ya zama maka haƙƙinka na shirka in baka tuba ba sannan kuma haƙƙin bawa idan ka ci amana bawa wannan kan Allah baya shiga cikin wannan abubuwa guda biyu amma duk abin da ba wannan ba duk ka tubar da kai a bayan kasa to in ka ce Allah na daina Allah na tuba Allah zai marhaban lalle da kai sannan kuma ya mayar maka da miyagun ayyukanka su koma ne hasanat fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim kai dadi kaza dadi kaza ka yi saɓon ka yi saɓon ka yi saɓon sannan ka zo ka ce ka tuba da wani muna wani waje wani aka ce yana neman mata yana kusantaka na ce a kira mu cikin ma'aikata na ne da gona to da na kira sai nake me yasa kake fata mu kanka tarbiyya ka baro arewa ka zo nan ka zo kana yin barna me yasa kake wannan yake wallahi bai ba menene ya kace ai koran nan kai kaza kai kaza da aka ba mai shaidu zai yi ta sai eh, to gaskiya ne mana amma dai na yi kuskure zan ci ka tabbata ka yi kuskure ce ya kuskure ka tuba ga Allah ka yi alƙawarin ba za ka sake ke ji to ai ba tuba ba mana yanzu laifi kan kuma ya san yi su nake kana tuba ne Allah ya ji maka tuba da wani a da zai danna a sharfe ce kaza kaza ya sha banza ke da kace da gudu yake ina ma da na sanar ka ni mara na tabbatar ka ah, ai kai abu da gangan to kuma ka tsokani Allah ke ka tsokani Allah duk laifin da bawa yi in yazo yake ya Allah manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗi a hadisul qudsi Allah ta'ala yace idan bawa na yayi laifi sai suna cewa yana da Allah mai gafara yace ya rab na tuba ya Allah ke qabiltu na tubar ka. in ya ƙara komawa ya sake tabka aika aikarsa sai tuna yana da ubangiji ghafurur rahimun mai amsa addu'ar bayansa Allah na daina Allah ce qabiltu na karbi kullum da zaka yi ma Allah karkade da tambayi ka yi kokari ka dawo ka daina duk ta'addancin da ake a garin nan a wasu garuruwan su da alhamdulillah na gari abubuwan sun yi sauki kwana biyu na bana jin da ya ta haka ban sani ba ko ni kaɗai nake fahimtar haka tunda ba labaru nake saurari ba gaskiya da sauƙi ko to alhamdulillah Allah ƙara sauƙa mana Allah ka tsara biyan bayan to ubangiji subhanahu wata'ala da ya faɗi wannan ayar sai da mu kuma kan ayoyi guda biyu wanda su ne suke khawatin suratul baqara ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya cika suratul baqara da su wannan ayoyi guda biyu daga kan amana rasul suna da falala kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi imam muslim sallallahu alaihi wasallam ya cewa duk mutumin da ya zo kwanciya bacci ka zo kan gadonka ka share gadonka ka hau kan gado ka zauna ka ɗaga hannu ka ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi har ka kai karshen ja annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi ba wani bala'i ko wata musiba ko wata tashin hankali ko gobara kai ko mutuwa ce ba za ka mutu a ranar in Allah ya ce duk bala'in da kake gani ana jarabta bai shi wallahi duk wanda ya karanta wani ayin bari ba abin da zai ka ku gwada ku gani mujarrab duk bala'in yawon duniyar nan wallahi ina zo kwanciya ni ne addu'a ne filas shi ke ba na tunanin wani abu ba na tunanin tashin hankali ba na tunanin wani zai zo bacci zan yi salamun qaulan min rabbi rahim saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai faɗi magana ta kamar in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma magana da cikin zuciyarka ka gwada ta wallahi ka ga tasirin ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Abdullah bin Abbas cewa a hadisin Imam Muslim muna zaune wata rana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga malaika Jibril ya zo wajensa malaika yana zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ji wata ƙara sai malaika ɗaga kansa ya zo ne a sifa ta duk fitar kalbi da ya ɗaga kansa Ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wata kofa ce da Allah ya halitta duniya ba ta buɗe wannan kofar sai a yau kuma mala'ika ne ya sauko zai taɓa saukowa duniya ba sai a yau ya zo ne ya maka bishara ta wasu ayoyi a cikin alƙur'ani da Allah ta'ala ya baka su kafin kai ba a taɓa ba mu wani su ba kafin kai ba a taɓa karanta su ba ko bayan kai ba za a ba mu kowa ba kuma duk abin da ka roƙa da wannan ayoyin wallahi sai Allah ya amsa maka dai karanta masa alhamdulillahi rabbil alamin suratul fatiha sannan kuma zai cike ne da waɗannan ayoyi guda biyu amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minin kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta wani bayan ka kuma za ba kowa kuma kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta karanta kowa wannan ayoyi amma a karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsarin ayoyi waɗanda suke da girma da daraja wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darajar su waɗannan ayoyi guda biyu ya ku bayan Allah ayoyi ne waɗanda suke ɗauke da darussan alƙur'ani da baki ɗayan waɗannan ayoyi guda biyu sun ƙunshi alƙur'ani da baki ɗayan kun fahimta ƙur'anin ka to kaf gaba ɗaya da rayuwar musulmi suna cikin waɗannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yanzu mu gani Allah ta'ala sai yake munasabar wannan ayar da waccan ayar ta gabace ta amana rasulun ma ubila ilayhi min rabbihi wal mu'minun Allah ta'ala lokacin da ya saukar da waccan ayar ta cewa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bi illah Abdullah bin Umar sai zai fashe da kuka ya dinga kuka ya dinga kuka ya dinga kuka har ya jika mu sai jika jika ta gaba daya saboda tsanin bala'in kuka da yake sai ce to waye cikin mu ya isa ya sha waye zai iya cewa wai abin da ke cikin zuciya da ce za maka tsari da abin da ke cikin zuciya ka sha gobe alƙiyama akwai wanda ya isa ya sha gaban Allah kai tunani na kuke a cikin zuciyar abubuwa na kuke tunawa waɗanda suke ba daidai ba ba ka aikata su ba amma ga zuciyarka ta yi tunaninsu kuma saɓar Allah ne nawa muke yi akwai wanda baya yi ta ga kenan Abdullah bin Umar ya yi kuka ya da gaskiya saboda ya ga cewa kamar ba shi ba rahamar Allah ce da haka kenan wuta za a tafi saboda in dai Allah zai maka yi abin da ka boya cikin zuciyarka cewa zai tsira to da haka sadda haka suka dauna aya mutanen ƙauyuka suka hau raƙumansu suka hau dabbobin su, suka zo jan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ce mai ya rasulullah ga abin da muka ji cewa an saukar da wata aya wadda aka ce duk abin da ke cikin zukatan mu za mu hisabi akan sa ce ya rasulullah waye da shi a cikin suna ta kuka suna ta kuka sai Allah ta'ala saukar da wannan aya amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi har zuwa inda Allah ta'ala ke la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ku sani Allah baya kallafa wa rai sai abin da za ta iya wannan ayar sai wasu malamai suka ce ta shafe wannan ayar ita waccan ta la yukallifu Allah ta karshe ta shafe wannan kauli madalin jawa ga malaman tafsiri ba abin da ya shafe wani suka ce dukkan aiki za a yi da su saboda muhkamai ne ba shafe mutashabihai bane aya mutashabihai suke da share wata amma muhkama tana da inda take hukunci take zartarwa to me yasa ba ta share waccan ba sai aka ce ai an muna rangwame akan abin da zamu yi dauka shi Allah ta'ala ji muna shi yasa karshen ayar za ka tafi cikawa da addu'o'i da addu'o'i da addu'o'i da suka haɗu a cikin ayar har guda uku saboda ne mun ga cewa ba za mu iya ɗaukar abin da ke cikin mu ba in za a yi mana hisabi da shi to za mu ga abin da ba za mu iya ɗauka ba shi ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kowane ɗan adam Allah ba zai kama ka da abin da zuciyarka ta kulla ba na saban Allah ma dama baka furta su kai aiki da shi kun fahimta Allah ba zai sama ka da abin da yake cikin zuciyarka ba idan dai baka yi aiki da wannan abin to Allah ta'ala ba zai kama ka shi to sai malamin suka ce aikin dan adam kamar yadda zuwa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam man amma bi hasanatu fa amilaha duk wanda nufin wani aikin alkhairi sai ya aikata alkhairin nan ko kuma bai aikata in yayi niyyar alkhairi bai yi ba Allah zai ba shi lada daya idan ya yi niyyar alkhairi kuma ya aikata Allah ta'ala zai ba shi goma a madadin wannan idan kuma kai nufin shari a zuciyarka sai ka fasa ba ka yi ba to Allah zai baka lana ɗaya saboda ba ka yi ba idan ka yi laifin kuma Allah zai baka jinjine mai zunubi guda kun fahimci ne to yayin da kake so ka ɗauko wannan bayanin ka haɗa shi da wancan aya sai ya zama kenan in tubudu ma fi anfusikum abinda kuka yi aikin alkhairi a kanka kuka bayyana shi to Allah ta'ala zai muku hisabi akan sai ba ku lada aw tukfu ko kuma kun yi nufin sharri amma ba ku yi ba kuka ɓoye shi sai hasibukum bihillah Allah zai muku hisabi akan ka sai suka ce ko kai ko ba kai ba kenan za a baka zunubi saboda kayi niyya wannan hadisi yana kore wancan fasaha da yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya nufi wa man amma bi sayyi'ati wa lam ya'mala wanda ya nufin shari da yi ba Allah zai shafi ke bashi larar ma a malakinka amma ya zaka ka samu ladar kai ne kai ne ka je gidan mutum kai fata kana so ka je kai fata gidan mutum kana zaune sai ka ga wani mutum kuma ya zo ya zauna ka samu sa'ar yadda zaka shiga kawai sai kuma ga wani ya zo shi kuma ya fakin a wajen awa ɗaya awa biyu awa uku bai kai ba ka shiga gidan ba ka shiga ba amma ka ne shiga ko kan ne shiga can kuma sai ga ne gidan mai dawo ya kwanta to nan ka ga baka yi ba amma lada za a baka saboda ka baka dab kekin zuni a rubuta ma saboda kana ni kai ne kun bayyanta shine yuhasibukum bihi Allah yakin da za mu kuka nan Allah sai ya baka zuni saboda me ba dan Allah ka yi daina wannan abu ka ka ne saboda ba ka da ƙarfin yi man taraka sha'an lillahi awwabahu Allahu khairan min duk wanda ya bar wani abu saboda Allah Allah zai mai gurbin wannan abin da alkhairi amma zuwa kai ka cikin mutum ko zuwa kai ka je ki barna sai malamin ugon ku ya ganka ko limamin ku ya ganka ko babanka ko sirikinka sai ka ce kash an samu matsala duk barna da zaki sai ka ga wani ne ya je hana ka to wannan barna da ka kasa yi a nan zunubi za a rubuta ma saboda ba dan Allah kake aikata wannan abu dan ba ka samu dama bane shi yasa ka amma da ka samu dama yi zaka bai ibn Iyad sai daga cikin manyan jami'ai a rayuwar da farko yana da matsala yana tsallake tsallaken gidajen mutane da dare yana taɓa kayan mutane Hubay ibn Iyad ne babban malamin zai ibn Iyad eh to ran nan ya zo wani gida zai tsallaka sai duk mutanen gidan suna kiyamun laifi muna ya Allah ma roƙon ka tsare mu daga sharrin fudai ibn iyawa Allah ka tsare mu daga sharrin Allah ka muna ka kan karbi daga cutarwa Allah ka muna ka ya tsaya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu musifa ta kai har matakin da nake ganin ba su da wani raya dare ina kai karasa a wajen Allah kinsu wallahi tallahi daga yau kam na nake fata Allah da yau na nake fata idan ya fara ya ci wajen Allah ya fara neman ilimi dai ga shan ku ba kuma zama wani magana alkhairin sa sani ko ba alkhairin ba alkhairin sa kaga in kai kyakkyawar tuba tawbatan nasuha sai Allah ta'ala baka kyakkyawar lada a marjin wannan abin da ka bai kun bayanta? Allah ta'ala ka ba mu ikon tuba ita fa tuba dace ne daga Allah wallahi tawfiqin Allah in Allah bai gara maka tuba haka zaka yi kana saba maka to kai kokari ko da yaushe ka dinga neman Allah ya yi ka maka tuba Allah ka sa aikin ka Allah ya tausaya maka baka iya ba baka baka da karfi baka da dubara duka ne ma kake a wajen Allah to sai Allah ta'ala ya tausaya maka ya baka abin da shi ne mafi alkhairi a wajen to Allah ta'ala ya ce mana wannan abin da ake yi na addini gaba daya Allah ta'ala sai ce amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك rabbana wa ilaikal masir Allah subhanahu wa ta'ala ki amana da su saboda an zo gangaren za a kulle chapter wannan sura gaba ɗayan to sai Allah ta'ala ke ce maka summary na abin har zuwa ƙarshen ta kun bayanta me Allah ta'ala ke nufi da amana rasul yace manzo yayi imani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ake nufi da rasul saboda lamun ahadi alif wa lam lamun ahadiyya to ahadiyya ina san alif da lamun ana nufin wanda kowa da an faɗe shi ya sani yanzu aka ce maka manzo ya ce wani manzo kake tsammani wani manzo ne da kwalwarka ne muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ce amana rasul manzo ya yi imani bima unzila ilayka min rabbih wal mu'minuna da abinda aka saukan masa tun gabaninsa daga ubangijinsa da mu ne dukan su imani yalla ce kuma kullum amana billahi dukkan ku imani da Allah wa mala'ikatu da mala'ikunsa da kutubi da manzannin da littafansa wa rusulihi da kuma littafansa ya manzo abin nan manzannin to arkanul iman guda nawa ha guda shida rukunan imanin su ne gaba daya na farko shine ne al-imanu billahi ko wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره ثم لسه فاسمه جنة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن شنو الإيمان بالله ورسوله بما الإيمان بالله يقتدي الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم هذا نفرق يابجو فأنا نجي شنو نجي كل آمن بالله تقع عندك أبيته شنو نفرق كل آمن بالله شنو الإيمان بالله sannan wa mala'ikati sun imani da mala'iku hmm. wa rusuli wa kutubi sun imani da littafai wa rusuli sun imani da mai manzanni sannan la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na sami'na wa ata'na shine al-iman bil qadar khairihi wa sharrihi sai me sai al-iman bil yawm al-akhir hmm. shine ghufranaka rabbana wa ilaykal masir Allah gari ka muke kuma gurin ku kun imani sun zuba sun zuba to ita wannan ayar Allah ta'ala ya koro abubuwa da yawa tun daga sosul bakar waɗanda suke ɗauke da rayuwar ɗan adam baki yanzu daga cikin Allah ta'ala muna magana a kan imani da Allah to nan imani da Allah da ya faɗa cewa wal mu'minuna su ma sun imani mu'mina su imani wannan ayoyin suna da alaƙa da farkon su ku ɗauko alif la mim فذلك الكتاب لا ريب فيه هذا ذلك الكتاب لا ريب فيه ثاني هدى للمتقين ثاني الذين يؤمنون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون شوف ما لم يسك شيء انت ما كان اصلك عاد ولا دوجه تي زمان انت الله تعالى تي كل آه، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمن كل امن بالله wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu bain ahadin min rusuli me buƙatar inda da wancan farkon shine allazina yu'minuna bil ghaibi kun fahimta allazina yu'minuna kaga al-iman mu'mine sune a kan farko nan kuma sai ta za ta sake rubuwa ne sannan Allah ta'ala ce mana wa qalu sami'na wa ata'na anan wajen mun ji mun yi biyayya akan dukkan dokokin musulunci kan kuma Allah ta'ala ce maka salata ومما ومما رزقناهم ينفقون كاجا الايمان بالله sannan kuma an aka zuwa ce magana kan as-sala da kuma az-zaka duka as-sam wa ta'an fi ma qaddara Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ta'ala ya ce mana kuma ghufranaka rabbana wa ilaykal masir anan ce billahi salata wa ينفقون في الله تعالى يقول وبالآخرة هم yu'minuna kaga suna imani lahira can nan ma sun imanin wani ilaikal masir abubuwan su haɗe ko ba su haɗe ba duka sun fita to imani da mutum ake bukata yi Allah ta'ala ta ce waɗancan ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihuna kaga su ne suke kan shirya ta ubangiji su ne Allah ya rida su kuma su ne Allah ba su kira to nan kuma addu'a da kake kenan da kana cewa rabbana la tu'akhidna inna fina aw asfa'an in Allah ya gafarta maka baka zama muflisi ba da me kake nema kaga farkon surar yana da alaka da ni karshen surar kuna fahimta na'am to sannan Allah ta'ala ce maka allazina yu'minuna billahi da menene Allah amana rasul bima unzila ilayhi Allah yake cewa manzon Allah ya yi imani da abin da aka saukar maka menene aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne littafan da so gabace mu min rabbi shi daga ubangijinsa kaga ana tabbatar da uluhiyyar Allah wajen saukar da wa'ayi wa'ayi ne Allah subhanahu wata'ala ne ba wanda ke da alaka da wa'ayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kuwa daga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ce kullun amana billahi al-imanu billah shine yadda cewa Allah shine mahaliccinka annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya riga ka wannan imani yadda da ka a hannun Allah yake yadda ya cewa duk abin da zane ka na alkhairi ko sharri daga Allah subhanahu wa ta'ala ka yi duk abin da ubangiji ta'ala ke ma ka yi to ka miƙa wuya ka yi shi ba ka da zaɓi ba ka da kokonto akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ka akan to Allah ya yi magana kai al-imani billah wanda an da yawa suna nan magana kai imani mun wuce su da yawa kuma a cikin bakara wanda suke magana kan wannan imani Allah ya yi magana kan imani mu'minai wannan Allah ya ce mu gobe za mu fitar da ayoyin tun daga farkon sun bakara zuwa ƙarshen ta ko waɗanne ayoyin magana yin munasaba su da junan su saboda faifai faifai ne a cikin surar akwai faifan za an gama shi akwai wannan faifai an gama shi a fiya zo ga wani faifai haka Allah ta'ala ya raba surar da baki ɗinta to tadabbur da Allah yake cewa imani da abin da ya saukar in muka zo ƙarshe sai mu fitar da wannan ayoyin gaba ɗaya tun daga farkon ta har ƙarshe mu fitar da ta mu ɗinta mu ga yaya imani yake da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura to Allah kuma ce wal mala'ika wa mala'ikati ai iman da mala'ika iman da mala'iku wajibi me yasa Allah ta'ala ya ce kebance mala'iku ta fuskar cewa iman da su saboda Allah ya kaddata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi ke tuta a tsakanin Yahudawa da suke rayu da shi domin Yahudawa kuma sun samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka cewa ce sauka maka da wahayi ya ce jibrilu ya suka shi ba mai zai shi ba za mu imani da dai rijwani ko mika'il yake so kama da zamani saboda mika'il ce ke raba arziki amma jibril ce ke kawo manzanci ya ba ka manzanci bai ba mutum ba za mu imani to kaga me yasa Allah ya ce muna imani da malaiku anan sai ku koma can bayan aya ta 100 da kadan a bakara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana man kana aduwwan li jibril kul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa jibril wa mika'il fa inna Allah aduwwul kafirin kaga a can sun yi adawa da jibril sun ce da jibril shi ko manzo Allah sallallahu alaihi na imani da shi to sai Allah ce maka amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minu kullun amana billahi wa malaikatihi su sun kafirce malaika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da malaika mu'mine ma sun yadda malaika malaiku Allah Allah ya sanya a mataki-mataki ne dukkanin mala'iku manzannin Allah ne kun fahimta dukkanin mala'iku manzannin Allah ne saboda Allah ta lagiya maka cewa da wakwatu rusuluna wa hum la yufarriqu ga Allah ya su da rusuluna sannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka idan aka tashi halitta dan adam yana digon baki ya koma jini ya koma tsoka ya koma eh, menene kitacce sun mayuru salu ilaihi balik kaga sai a turo mai da manzo waye manzon anan mala'ika sai ya busa rai to aikin mala'iku ne wannan busa mutane rai sannan mala'iku daga cikin aikin su shine tsayuwa wajen al'arshin ubangiji su suke dauke da al'arshin ubangiji guda takwas a cikin su su suke dauke da al'arshi da ubangiji Allah ta'ala yana cewa wa yahmilu arsha rabbika fawqahu yawma idhin samani mala'iku guda takwas suke dauke da al'arshin ubangiji a gobe al wa'annan mala'ikun ya zo a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bayyana yadda sifar wa'annan mala'iku suke nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mala'ika daya da yake kirkira da al'arshin ubangiji tsakanin fatar kunnensa da kafadarsa da zai shekarar ɗari bakwai zaka tsakanin fatar kunnen nan kaishun zuwa kafadarsa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tafiyar ne shekarar ɗari bakwai zaka to harkar mala'iku ba wanda sun yi Allah tare da rikin din mala'iku ya rage su imani da gaibi ya da mala'iku da in baka ganin shi amma kana ganin tasirin kuma ka gani kana ganin tasirin kuma kana ganin aikin sa to sai ka koma can barka bakara farko na yu'minuna bil gaibi su ne wanda suke imani da gaibi ka ce to ya za a ce mala'ika tafiyar shekara 700 daga kunnansa zuwa nan to yana daga cikin al'amuran gaibi da Allah ta'ala ce kai imani tun a wannan wata domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa na ga mala'ika yana da fifike ɗari nawa ɗari shida mala'ika jibril yana da fifike guda ɗari shida haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi mala'ika yana da jibril shine babban shine babba saboda shi ke kawo wahayi Allah ta rake nazala bihi ruhul amin ala qalbika لتكون من المبين بلسان عربي مبين ملائكة جميل شيني مبعت في ملائكو شيكي كاواح دولك إيمان دولي دولك إيمان شيكي كاواح فمور كفا شدع الله تعالى بج الله تعالى كما مضائم ثم أمينين فربدا مكوما بيا مضائم ثم أمين آه. مكوما بيا ويا إنا آرمون آية تجي بيا جميل الله تعالى جميل a'a ku koma bayan wannan matsa'i zamma amin ta ga uku sun fito ayar baya ta ɗauki gida ina duk hadda da ba ta riba ka an ji wala qadara hawu bil ufuq al mubin وما هو على الغيب وما هو بقول الشيطان الرجيم فاعل قوة عند ذي قوة لا يعطي العرش مكين عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين سنفذنا Shida. Allah ya ba mala'ika aminci ya ba shi ƙarfi ya sanya shi mai da'a ba ka saba ubangiji subhanahu wataala a cikin duk abin da Allah ta ya umurce su to waɗannan mala'ikun suna da ayyuka da yawa da suke yi daga cikin su akwai wanda suke zuwa baitul ma'mur a duk kwanan duniya mala'ika dubu saba'in za su zo su yi tsawashin baitul ma'mur su tafi har abada masu su shi da Allah ta wa ma ya'lamu junudu rabbika illa ba wani irin junar ubangiji yawan mala'iku al'amari ne na gaibi dole ka kai imani shi yaya halittar suke biyan da kokon lokacin su banta ma shi ke amma mala'ika ta gani ga mala'ika kafin ba ce ka biya za ka in kana da imani ka tafi imani in kuma ka imani ka tafi cikin wanda shi ba na shi والنازعات غرقا إما في بينكم والناشطات نشطا ملائكون الله سنة أيضا ديوة وأن الله تعالى دون الشمس أكون ذكر إلى الجنة الشمس أكون ذكر إلى هجا الشمس أكون ذكر إلى روان سما ruwan sama suke ba da umarnin ya sauka bisa ga umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala masu kowa yana da aikin sa wa min la illa mala'ika da aikin da to waccan kalma ta allazi ne yu'minuna bil gaibi Allah ya koro maka ta dan ka fara bude zuciyarka cewa ka zama mai imani da gaibi domin duk abin da zaka zo gani a gaban wannan ayoyi da suka zo daga kan farkon bakara ka zama mai sallamawa ka miƙa wuya da yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zartar a kan bayan ka haka mala'ikun Allah su ne suke karɓar rayuwarka su ne Allah ta'ala ke tawaffat rusulullah suke karɓar rayuwa ko ba sa gardama ba sa gardama sannan su Allah ta'ala ke sa su shigo cikin kabarin su maka tambayoyi wa ya ake ihul malakani malaiku biyu za su maka munkar wa nakir kamar yadda wasu malamin su kawo wannan suna zo su maka tambaya in ka yi daidai ka yi daidai in ba ka yi daidai ba ba ka yi daidai ba Allah ka samu iya amsa a tambayar kabari haka mala'ikun nan kore suna tare da kai ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk abin da ke da wannan mala'ikun guda biyu za ka dinga motsa to sai Allah ta'ala ce wa kutubi da littafanka littafan Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar kafin annabi sallallahu alaihi wasallam littafan gaba ɗaya da Allah ya saukar a sama littafi 104 littafi na 104 Allah ta'ala saukar mana annabi shi Allah ya saka mai da lissafi hamsin Allah ya saka mai da lissafi guda hamsin sannan annabi ibrahim alaihissalatu wassalam Allah ya saka mai da lissafi nawa a annabi idris Allah ya saka mai da lissafi talatin sannan annabi ibrahim alaihissalatu wassalam Allah ya saka mai da guda goma wannan suhuf ibrahim da ake cewa ne sannan annabi musa shi ma Allah ta'ala ya saka mai da guda goma gaba daya kafin a taura Allah to kamar su ne Allah ta'ala ke cewa katabna lahu fil alwa. wannan ma fil alwahi din su ne littafai goma da yake karbo a wajen Allah da yake munaja da ubangiji yana zuwa kuma da ga mutane sun kama bautar dan maraki ya saki wa'annan wa alqal alwaha ya saki wa'annan allunan gaba daya allo zai fara wace allo saba'in ne a cikin abin da ya zo da shi to nan ka ba da tattare saboda bakin ciki da bacin rai abinda suka canza na addinin Allah sai kuma aka fara tattara abubuwan da aka yi to nan ne sabani ya shiga suka dinga sabani akan addinin su suka dinga sabani akan takaddimi da akhiri sai zaga a taura da aka dauko in ta kuma ta shigo zuwa taura sai suka canza in ka hada da a taura da aka ba zai ga ɗari da nawa ɗari da ɗaya nan, annabi dawud da ya zo shi kuma ya aka bayi zabura ita kadai. waɗancan alwa ɗin da an sanya su a cikin a me yake da suna a cikin a taura to zabura ta zo domin annabi dawud ya zo ne bayan wa annabi musa alaihi salatu wasalam to daga annabi dawud sai kuma aka zo ka annabi isa aka bashi injila aka tattaro wadancan abubuwan gaba daya aka sake sawa cikin injila waje cikin bi ayatin min rabbikum فاتقوا الله وأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله فيه الدول اللي تفنجها بعدها فيكم هكذا يقول القرآن لكتاب الله shine Allah ta'ala ce mai amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna abubuwan da aka sauka mai kafin zuwansa nau'in can annabawan gaba daya duk gaba daya Allah ta'ala ta turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan littafai suka kasance a cikin ina a cikin alqur'ani kuma lokaci lokaci yayi to mutane saboda ba za mu iya karasa wa rusulihi inna domin bayanin wa rusulihi yara na ƙarfi kuma lani fariqu bayna ahadin min rusuli dan mun san annabawan da manzannin ya Allah ta'ala su ma kawo su saboda wannan shine sirrin alqur'ani shine balaga alqur'ani amma dai in Allah ya da za mu bari mu fitar ga suratul baqara gobe dan mu dan mu samu mu fita shekara uku muna tura ya kamata a fita mun zo alim bayan sai mu tsauri mu kai sai mu je tafsirin gidan garji Allah ta'ala mana jagoranci ba fa zargin garin nan ba zargin wani gari ne ba na garin nan to mu ga kan wani suri gobe sai mu ka kan insha Allah abinda muka fadi ni Allah ta'ala ba mu da sa wanda muka kuskure ko duk harshe Allah ta'ala ya ba mana muna tare da injiniya Ibrahim a babban malami a cikin malamin da muke da su a wannan gari da albarka fi injiniya da cikin malami malami alfahari. wanda suka shiga wata ta da al'umma a addinin musulunci sannan ya kuma tsohon famunan sassari na ma'aikatar shari'a a na wani kai rijiyar affairs na ma'aikatar lamuran addini ma'aikatar lamuran addini su ja zamfara a honorable shinkari ya sami mu a nan wanda kowa san shi shi ɗan gobar na mayani na addini da su aka samu gudunmawa wurin tabbatar da ayyuka na alkhairi a wannan jihar lokacin mu da ya kari da ya rage za mu wasu insha Allah ta'ala ko shi injiniya ko kuma malam ɗaya da cikin sai muna kalmomi ɗaya biyu da ƙara zaburar da mu a kabin da ya kamata mu yi na alkhairi da kuma barin abin da ya kamata mu bari na sharri insha Allah ta ga iko Allah ina ne na zafi rashin lafiya ba ta hana mu karatu ba Allah ƙara mana lafiya gaba ɗaya شيخنا اهلا وسهلا الحمد لله انه كل جمعه كرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى عباده الذين أطاعوا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومنكم من وجدك على أنفسكم وأن رأيكم ما يكاور أيام zuwa wannan wata mai alfarma watan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ta addu'a tun da cikin rajab yake addu'a yana fatan Allah ya kai rayuwar da ta ainihin sahabbai garin matsayi da tsarara a ke yawan mutum an zai karce tun da kare da kakan ce Allah mu barik da na fi da barik da na fi shaka wa ba da ba Allah mu barik da na fi da barik da na fi shaka wa ba zikna da ba Allah ya kalla mu a cikin wata dungu wani a cikin wata kuma ka fada mana ka kai zuwa wannan addu'a da da ya kai rayuwar cikin to ya kawo ya gangara ya tafi har ya raba muna fata Allah ya ainihin karɓa mana ibadun da muke yi tun farkonsa da waɗanda za mu zuwa kusansa ya ba mu dacewa da falalolinsa masu yawa waɗanda ainihin nuna na haƙi da yawa muna ba da Allah ya ba mu da wuri har ba wani ɗarwa wato kamar da mutum ibada ta azumi wata ibada ta da aka sanya mana wata wani Allah ya sanya mana domin ainihin wato domin rahama da kauna da tausayi da ainihin rahamar ta yake so gare mu